muna nan dai muna ta bayani akan falala da albarka na wannan wata da kuma hukunce-hukuncen da suke wato cikin wannan wato wata kuma muna nan muna magana akan bangare na farko na abubuwan da suke karya azumi daga baya kuma za mu zo mu shiga cikin insha Allahu mas'aloli da ya shafi mata wanda me yake karya musu azumi wanda wato matsaloli da suka shafi iyakacin mata kawai to muna nan mun yi magana akan abin da ya shafi inhaler wato abin nan da ake fesa na masu asma yana karya azumi ko baya karya azumi dai ya tabbata a wurin malamai baya karya azumi sannan kuma muka zo muka yi magana akan kwayar da masu ciwon zuciya suke sanyawa karkashin halce halshen ya tsotsa har ya tafi cikin jini suka tabbatar mafilin jaye cewa wannan baya karya azumi domin baya shiga makogaro kuma shi ba abinci ba ne muka yi magana kuma akan abin da ya shafi min zarul ma'ida wato wani irin wata irin kyamara ne ko abin da ake sokawa ta bakin mutum ya zira ya tafi cikin eh, wato stomach ɗin shi wurin abincin shi don ɗaukan hoto ko ɗaukan wasu ayyinat wanda za amfani da shi a asibiti da abin nan suka tafi akan cewa baya karya azumi sai dai idan an shafa wani mai mai hakan nan wanda idan ya samu saukin wucewa cikin cikin to galibi saboda ɗumi in ya shiga narkewa yake shiga cikin makoshin mutum saboda haka wannan yana karya azumi in an sa wannan mai ɗin kenan amma in ba sa ba kawai mujarradin wato karfan ne ko roba da take shiga da wannan kyamara don ko wani abu da za a aiki a cikin wurin wannan baya karya azumi wallahu ta'ala alam to abinda kuma za mu ci gaba da magana akai shine maganin da ake digawa a hanci qatratu anf ko amf anf wanda ciwo wani dalili ko toshe hanci nasal abin nan congestion wato wanda hancin mutum yake toshewa ko wani magani dai da akan sa diga a hanci shin wannan zai karya azumi to malamai a nan su ma sun kasu kashi biyu na farko suka ce wannan ba zai karya ba ba zai karya azumi ba wasu kuma suka tafi akan cewa zai karya azumi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'ima wato ka, ja ruwa sosai lokacin da kake shakar ruwa wurin alwala sai dai ka kasance azumi kake yi to sai suka ce wannan tunda manzo Allah ya faɗa haka to kenan wannan shakan idan ya wuce har ya dan wuce ciki zai karya azumi amma malamai abinda suka ce shine ah, wanda ibnu baz yana cikin masu wannan ra'ayi da mu faɗa da Sheikh Uthaymin sun tafi akan cewa wannan baya karya azumi sun yi kiyasin shi da wato mazmaza madmada shine kurkuren baki idan mutum ka ɗauki ruwa ka kurkura baki ka zubar to bayan da za a yi ka ce wai ya fita ga baki ɗaya akwai wanda yana zama a jikin fatin bakinka wurin gudat lu'abiya yana zama a wannan wurin ba zai dawo ba ko da wuciya ya bai karya azumi sai suka duba wannan wanda ka ɗiga a hanci wato kimiyyar da take wucewa ɗin in aka ɗiga wancan na bakin da aka kurkura baki ya fi yawa so da haka malamai suka ce wannan wanda ka ɗiga ruwa a hanci ka ɗiga wannan magani a hanci ba zai kare azumi ba na ɗaya kenan na biyu kuma ba a kiran shi abinci shi ba abinci ba ne so da haka sai suka yi kiyasi da abin da wallahu ta'ala a'lam kuma shine ra'ayin da mafi yawan malamai suka tafi akan cewa shi wannan baya karya azumi والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صدورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم قرآن